يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma babu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarci haɗuwar mu cikin wannan masallaci na al-Imam Ibn al-Qayyim dake layin barigayi Alhaji Mutun Yawa Allah ya gafarta masa anan cikin tudun jukun ba haɗu a yau uku ga watan Ramadan kijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda ya zo daidai da sha tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya ma'adu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka fara muna cikin suratul an'ami na malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون malam ya fara da basmala a lokacin da zai yi karatu kasantuwan duk surorin alkur'ani gaba ɗaya in ban da suratu bara'a ba surar da ya halatta ka karanta ta ba tare da kayi basmala ba dukkan surorin alkur'ani masu girma ana bukatan in za ka karanta su ka fara da basmala ka ce bismillahir rahmanir rahim wannan ya sanya alarama yanzu da zai yi karatu sai da ya karanta watan nan basmala ɗin ita basmala ta kunshi aljaru wal majrur a farkonta don cewa kai bismi wato akwai ba'un ɗaya daga cikin huruful jarri sannan akwai lafazin ismu wanda shi aka yi tasjili aka ce bismi sannan akwai mudafun ilayhi shine ismul jalala Allahu da ji a cikin kalmar sai kuma ainihin sifa ar-rahmanir rahim wannan sifa ce ta Allah madaukakin sarki da aka kira shi da Allahu mun gane ko wato sifa ne nan wal mawsuf al mawsuf din shine Allahu ar-rahmanu da ar-rahim kuma shine sifa din shi yasa kace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai to kasantuwan nan jumla ta fara da aljaru wal majrur wato harafin jarra sai kuma sunan da harafin jarra ya taso to kuma duk lokacin da aka samu haka a larabci zaka cimma irin wannan jumla ba ta da ƙarfi ba ta iya bayyanar da ma'ana har sai an alakanta ta da wani abu domin a lokacin da na ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai to mai saurara na ba zai fahimci komi ba in na ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai to kuma me da sunan Allah mai rahama mai jin kai me akwai bukatan a faɗi wani abu da magana za ta cika misali a ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan fara cin abinci kaga jumlan zan fara cin abinci shi zai cika ma'anan wancan da sunan Allah mai rahama mai jin kai dinta mun gane ko amma kawai dan an ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sunan Allah mai rahama mai jin kai to kuma me har yanzu kana buƙatan ka ji wata jumla wata ita za ta fassara maka ma'anan da sunan Allah mai rahama mai jin kai ina fatan mun gane da kyau to a nan wurin malamai na lugha sukan ƙaddarta masa fi'ili wasu daga cikinsu wasu kuma sai su ƙaddarta suna ko a ƙaddarta ismul fa'il ko a ƙaddarta ismul maf'ul mun gane ko ɗalibai galibi waɗanda suka san kaɗan cikin abin da ya shafi na hau to la'alla za su fahimta na a wannan gaba akan ƙaddarta ko dai fi'ili ko kuma a ƙaddarta ismi wato ko a ƙaddarta suna ko a ƙaddarta aiki to amma zance mafi kyau da malaman nahu suka yi suka ce in aka samu aljaru wal sai ana buƙatan ma'anansa ta bayyana to a alakanta shi ne da aiki ba da suna ba in gane ko in ka ce masu wani aikin zan alaƙanta aljaru wal da shi sai sai ka alaƙanta shi da aikin da za ka fara a lokacin da zan fara karatu sai na ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai to sai in alakanta jumlan zan fara karatu a larabce in na ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai a karatu da shi ne zan fara karatu in abinci zan ci na ce bismillahir rahmanir rahim kene ina cewa ne bismillahi akulu da sunan Allah zan ci abinci in wani abu zan fara in na ce bismillahi kenan ina cewa bismillahi abda'u da sunan Allah zan fara in miƙewa ne zan yi sai ka ji na ce bismillahi zan miƙe to abinda nake nufi bismillahi aqumu da sunan Allah zan miƙe kun gane ko in zama zan yi sai na ce bismillahi abinda nake nufi bismillahi ajlisu da sunan Allah zan zauna to a lokacin da zan fara karatu sai na ce bismillahi to ma'anan wannan bismillahi akra'u kamar yanzu da zamu fara karatu sai alarama ya ce bismillahi to wannan bismillahi yana cewa ne bismillahi na qara'u da sunan Allah mai rahama mai jin kai zamu fara karatu tare da cewa jumlan zamu fara karatun ba za ka ganshi a cikin larabci a rubuce ba to amma za malamai sukan sa matsefata ce ta nahawu sai su fito da wannan jumlan na zan fara kaza akwai shi a nahawance amma a zahiri ba a rubuta shi ba yana nan a makale kankanin aljaruwar majrur din nan mun gane ko to shi yasa waccan nan jumla ta da wato in aka yi basmala ana nufin za kana cewa ne da sunan Allah mai rama mai jin kai za ka fara abin da ka tunkara har kai basmala ko da karban wani abu zan yi kun gane ko in ka miƙo man sai na ce "Bismillah lokacin da zan karba kenan ina cewa ne da sunan Allah zan karba ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sannan sai jumlan Ar-Rahmanu rahim mun gane ko Ar-Rahmanu ar arrahim da kakan ce bismillahir rahmanir rahim mun fahimci wannan da kyau to waɗannan jumloli guda biyu ko kalmomi guda biyu da Ar-Rahman da ar arrahim wadda sifa ce ta Allah ta'ala da aka faɗe shi a baya gane ko sifa ce ta Allahu to malamai na da maganganu kan cewa meye bambanci ko meye ma fassaran ar-rahmanu tukuna amma tun malaman lugha sun yarda cewa lafazin ar daga ar ne wata ar kuma a hausance ma akan ce rahama to amma kuma in ka ce a fassara maka rahama da wani yare wannan kuma bai zama dole ba saboda al asma'u la tu'allal kun gane ko lafazi ne ar-rahman wato sifa ce infi'aliyya kuma dukkan lokacin da aka sami sifa infi'aliyya to ba ta fassuruwa da wani yare in ka ce mai rahama sai ka fassara da tausayi to tausayi ɗaya ne daga cikin ma'anonin da lafazin ar ko ar ta ya kunsa tausayi ɗaya ne daga cikinsu kun gane ko da haka rangwantawa da ɗaga kafa da tausayawa da kawaici da kau da kai da abubuwan da suka kunshi sauki da rangwanci shine suka haɗu suka ba da fassaran al rahmatu wadda daga arrahmatu rahmatu ne kuma aka samu sunan al rahman ina fatan mun gane da kyau to shi kuma lafazin arrahimu rahimu shi akwai bambanci tsakanin al rahmanu da arrahimu rahimu ko babu bil haƙiƙa shi ma dai arrahimu daga arrahmatu din ne aka jidda ismul fa'il aka ce arrahim kan wazanin fa'il mun fahimci wannan da kyau to malamai suna da maganganu guda biyu shin akwai bambanci tsakankanin fassarorin wannan arrahmanu daban arrahimu daban ko kuwa arrahmanu shine arrahimu ba bambanci mun gane ko bil haƙiƙa akwai bambanci tsakanin ar-rahmanu da ar-rahimu wajen fassara su to me bambancin da ke tsakanin su yayin fassara gane ko wata wani bambanci ke tsakanin su wasu malamai suka ce in ka ce ar-rahman kana cewa Allah mai tausayi da duk wani abin da zai ɗauki wannan ma'anan ta tausayi rangwanci kawar da kai kawai kawaici yafiya Allah yana da wannan ta goma shi Allah yana da wannan mun gane ko ga kowa da kowa a duniya ga mummunai da kafirai ga salikai da tsalikai ga fasikai da ainihin fajirai da kuma mutanen kirki da Allah ta'ala yana haɗawa yi masu rahman wato rahmaniyya ta Allah ta ƙunshi mutumin kirki da mutumin banza kowa yana cin gajiyarsa kowa yana cin gajiyarta domin akan yi ruwan sama wannan ruwan sama bai takaituwa ga mutanen kirki kawai ko akan ba da lafiya Allah yana ba da lafiya yana ba da wadata da wadata da lafiya da arziki da duk abubuwa akwai faɗan so kukan yi tarayya tsakanin mummune da kafirai wasu ka ce wannan shine rahmaniyya ta Allah fassaran ar-rahmanu mai tagoma shi mai tausayi ga bayin shutuka waɗanda suka saba masa da waɗanda suka yi masa biyayya amma arrahimu suka ce wannan kan ya keɓanci mummune ne kaɗai a ranar lahira wa kana bil mu'minina rahima Allah ta'ala ya kasance game da mummunai yana da wato rahimiyya ta Allah yana da tausayi amma tausayin nan a rango ba alkiyama za ta shafi mummune ne kaɗai banda kafirai mun fahimci wannan da kyau ma'ana in ka ɗauki wannan fassara sai ka ce lafazin arrahman ya fi faɗi sama da lafazin arrahim rahim ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan a nan wurin da Allah ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim kamar lafazin arrahim rahim ne yana karfafa lafazin arrahman ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau ga waɗanda suke ganin kamar ba fasa bambanci kenan suna ganin ai taukidi ne kawai rahim ya karfafa lafazin arrahman ne amma masu ganin cewa akwai bambanci to su ne su kuma suka kasu biyu wajen fassara Ka san farko su ne waɗanda na fara faɗa waɗanda suke ganin cewa arrahman shine mai tausayi ga kowa kafirai da mummunai arrahim mai tausayi ga mummunai kadai banda kafirai ina fatan mun fahimci wannan da kyau to wannan fassara ta farko kenan da malamai suka yi mun fahimci wannan da kyau fassara ta biyu sune waɗanda suka ce a'a lafazin ar-rahman sifa ce ta Allah tausayi da jin kai amma ar-rahim na nufin aikin Allah yanda yake isar da rahaman zuwa ga bayinsa wannan fassarar ta fi birge allama usaimin ita ya ɗauka a dunkule dai jama'an musulmi a gaskiya saboda Allah akwai bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim domin ai kaga wazanin su ma ya sha bamban ar-rahman ar-rahim wazanin ya sha bamban ka'ida ko ta larabci na cewa ikhtilaful ya yadullu ala ikhtilafil ma'ana. in aka samu ginin kalma ta sha bamban to babu shakka fassarar ta ma ma'ananta ma zai sha bamban ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe watan nan sura wato suratul an'ami Allah ta'ala ya buɗe ta da cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi ja'ala zulumati wan nur wanda ko alhamdulillah allazi khalaqa samawati wal arda godiya tabbata ga Allah da ya halitta sammai kuma ya halitta kasai wa ja'ala zulumati wan nur sannan ya sanya tuffai kuma ya sanya ainihin haske az-zulumat jam'i ne na wato azulam duhu kenan sai aka ce zulumat dubbai da yawa nur da haske tare da haka sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai suna daidaita Allah da kuma kansu mun gane ko sai suna daidaita Allah da kayayyakin shirkansu ku kalli ayan da kyau Allah yana gode wa kansa saboda irin gagarumin aiki da yi wa bayinsa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wani Allahn Allah bai halaka samawati wal arda Allahn da ya halicci sammai bakwai gaba ɗaya wal kuma ya halicci ƙasai bakwai gabai ɗaya ba nan ya tsaya ba wa ja'ala zulumati wan nur sannan ya sanya tuffai kuma ya sanya ainihin wa haske yasa duk dukun da kake gani a duniya mallakan wane ne mallakan Allah ne Allah shi ke kawo duhu kame da shi ke kawo haske ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ke kawo duhu kuma shi Allah ta'ala shi yake kawo haske babban malami allama zamakshari a cikin tafsirinsa mun gane ko littafinsa al-kashaf ya ce akwai bambanci tsakanin alhalku da aljalu da Allah ta'ala ya amfani da su a cikin watannan aya ya ce alhamdulillahi ladi khalaqa samawati wal arda sai bai ce wa khalaqa zulumati ba sai ce wata halar zulumati wallo mun gane ko to zama ya kawo maganganu don kokarin ya bambanta tsakanin alhalqu da kuma alja'alu kalmomin nan guda biyu alama zama ya yace annal halka fihi ma'anar taqdir in aka ce halaka nan yana ɗaukan ma'ana ta a ƙaddarta abu daga babu mun gane ko da Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda godiya su tabbata ga Allah da ya halicci sammai da ƙasai a duniya da lahira ba inda yake akwai sama sa'ad da Allah ya halicce ta babu ita ba sama ba ƙasa sai Allah ta'ala ya kirkiro ta ya samar da ita ya samar da samman ya samar da ƙasan to da ya samar da sammai da ƙasai daga babu ba su Allah ta'ala ya kirkiro su ya samar da su mun gane ko shi yasa sai Allah ya amfani da lafazin khalaqa ina fatan mun gane da kyau yace wal ja'alu amma shi ko lafazin alja'al. ja'al wa fil ja'ali a cikin ma'anar lafazin alja'al. yace ma'anar tazmin kun gane ko shine wa fil ja'ali ma'anar tazmin amma wajen wajen amfani da kalman ja'ala wa ja'ala zulumati wa nura ya sanya dufai ya sanya haske to nan wurin ma'anar tazmin yana nuna akwai hasken an yi transfer hasken ne daga wani wuri kawai a kawo shi duniya kun gane ko in kuka lura ko a lahira akwai tun kafin duniya tun kafin a samar da sammai a samar da ƙasai kafin a halicci duniya gaba ɗaya akwai haske mun gane ko akwai haske akwai duhu kafin duniya gaba ɗaya shi yasa za ka ji a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hijabu hunnur kun gane ko hijabu hunnur a cikin hadisi har wa yau aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka yace nurun anna arab haske ya lullube shi ya zan yi in gan shi haske ya sha makance shi ya zan yi in gan shi kenan haske da daddan abu ne akwai haske a lahira tun kafin ai duniya tun kafin a samar da halittu akwai haske akwai duhu su ba sai da aka yi halittu ba sai da aka yi duniya ne sannan aka kirkiro haske ba kare da yake sai aka sai da aka samar da duniya sannan aka kirkiri sama aka kirkiri ƙasa mun gane da kau to shi yasa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati saboda ita sama da ƙasai da kasai da sammai Allah ya samar da su ne daga babu a daidai lokacin da su haske da haske da dubbai su kuma akwai su sai dai ba su a duniya an ɗauko su ne daga duniya aka yi transfer su an ɗauko su ne daga inda suke a wurin Allah sai ya dawo da su ko ya ɗibo wani ɓangare na wannan hasken ya ɗibo wani ɓangare na wannan duhun sai ya shimfiɗa a duniya ina fatan mun gane da kyau to za ka kalli girman halittan sammai ka kalli girman halittan ƙasai Allah ya yi sammai bakwai ya yi ƙasai bakwai masu girma hadisi ya zo ingantacce cikin sunan na imamu tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inda a ce zaka tashi yanzu ka ce zaka je sama ka dunguri sama sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar sannan tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar tsakanin ta biyu zuwa ta uku shekara ɗari biyar halittu ne Allah ta'ala yi su manya tare da wannan abin da Allah ya yi wa ɗan adam ya halittan masa sama ya halittan masa ƙasa ya sanya masa haske ya sanya masa duhu tare da haka kafirai suna daidaita Allah da gumaka sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya'diluna sannan kafirai sai suna daidaita Allah da gumaka su bautawa Allah su bautawa gunki su bautawa Allah su bautawa wannan Allah su yadda da Allah su yadda da wannan Allah mun gane da kyau su yi kusanci ta hanyar ibadu ga Allah su yi kusanci ta hanyar ibadu ga wani Allah mun gane ko to a farkon watan nan aya Allah ta'ala ya kalli irin kagarumin aikin da yawa ɗan adam sai Allah maɗaukakin sarki sai ya yabi shi. sai ya gode wa kansa shi a karan kansa ya gode wa kansa mun gane ko Yake alhamdulillahi, godiya su tabbata ga Allah mun gane ko a wurare da yawa a cikin alkur'ani ko surori mabambanta Allah ta'ala ya bude su da godewa kansa ya gode ma kansa da kansa saboda shi ya cancanci godiya ta kowane fuska mun gane ko kaga Allah ta'ala ya bude suratul fatiha da cewa alhamdulillahi rabbil alamin ya bude surar ta godewa kansa kamar da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ita waccan sura suratul al'ani da cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waje ja'ala adh-dhulumati nur kaga ya bude ita waccan sura da gode ma kansa kamar a cikin suratul kahfi Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da godewa kansa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Allah ta'ala ya buɗe suratul kahfi da gode ma kansa da yin ma kansa kirari saboda shi Allah ta'ala ya cancanci haka kare da a cikin saba'i Allah ta'ala ya buɗe ta da godewa kansa yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lakul hamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir Allah ta'ala ya buɗe waɗannan surori da gode ma kansa da yin ma kansa kirari da yabawa kansa don ya cancanci haka din bisa ga ni'imominsa mabambanta subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kare da zaka cimma waɗansu surorin Allah ta'ala yana rufe su da gode ma kansa mun gane ko wataral mala'ikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainakum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan nan sura Allah ta'ala ya rufe ta da gode ma kansa in gane ko Allah ta'ala ya rufe suratul zumar da gode mai da gode mawa da gode ma kansa kabe da zamu ga Allah ta'ala a suratul safat ita ma Allah ta'ala ya rufe ta da gode ma kansa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya gode ma kansa kansa kirari a ƙarshen watan nan surar mun gane da kyau don ya cancanci haka saboda ni'imomi mabambanta da Allah ta'ala yi wa bayinsa shi yasa zaka ji maganganun annabawa suna cuɗanya su da godiya ga Allah maganganun salikan bayi suna yawan gode ma Allah hatta ‘yan aljanna magana su ta farko in sun shiga aljanna godiya ga Allah ce magana su ta ƙarke in sun shiga aljanna godiya ga Allah ce ina fatan mun gane da kyau godiya suke wa Allah maɗaukakin sarki za mu ji Allah ta'ala yana cewa annabinsu annabinu yana ce masa faƙul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh Ka kace ka gode ma Allah kai annabinu wanda ya tsiratar da kai daga mutane azzalimai mun gane ko azzalimai a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala yana cewa ka ce ka gode yawa Allah yana faɗawa annabi nuhu kabe da zamu ji annabi ibrahim yana cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq yana gode ma Allah annabi ibrahim kabe da zamu ga annabi daud da annabi suleiman wa qala alhamdulillahi alladhi ala kathirin min ibadihi suna gode ma Allah su biyu da annabi Daud da annabi Suleiman game da zamu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa da sauran annaba gaba ɗaya kira da amincin Allah su tabbata gare su yana cewa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan Allah ya ce ka gode wa Allah wanda shi gaba bai daɗa. ‘yan aljanna suna cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anna hazana. godiya su tabbata ga Allah ga Allah ta'ala wanda ya tafiyar mana da bakin ciki da damuwa wa akhiru da'awakum anil hamdulillahi rabbil alamin kenan godiya ga Allah madaukakin sarki sifa ce tawwamammiya wadda Allah madaukakin sarki ya yabi kanshi ya gode ma kansa da kansa a wurare daban-daban cikin alkur'ani shi yasa al-Imam Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama yake cewa asnallahu subhanahu bilhamdi ala nafsihi Allah ta'ala ya yabi kanshi yewa kanshi kirari shi da kansa wa tata kitabahu bihamdihi bal sura ta farko ma a cikin alqur'ani mai girma ita ce suratul fatiha to Allah ta'ala ya bude ta ne da yaban kansa walam ya azam fi zalika li ghairihi Allah bai izini ga wani cikin mutane ko cikin halittu ya rika yaban kansa yana gode wa kansa ba kar wata rana ka ce na gode kai na kakkai haka an gane ko kakka ce kai kakka rika ma kanka kirari bal na hafu ma an zalika fi kitabi a'a kai Allah ma ya hana ɗan adam su rika yaban kansu a cikin littafinsa Allah ya hana wannan wa na lisani nabiyyi alaikis salam sannan Allah ta'ala ya hana bayin Allah su rika yaban kansu ko su sa a rika yaban ya faɗi haka hatta ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce fala zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku rika yaban kawunan shi Allah ta'ala ya san waye mai jin tsoron sa kake ta kirari kana tarawa kanka ƙasa kake rika yaban kanka in gane ko tabe da yake hatta irin maroka wanda za su zo su yi ta yabanka da ƙarya da gaskiya su kansu waɗannan an hana su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito yace uksu fi wutukil mattaqin at-turab maroka masu zuwa su ce ban wani dan wani jikan wani mai kakawa ne irin waɗannan maroka su dai burin su kawai dai su faɗi koma wace irin kalma ce ta gaskiya ko ta ƙarya a ƙarshe a kawo wani abu a basu annabi ya ce ƙasa za a rika watsa musu a fuska ba kuɗi ba wasu malamai suka ce ƙasan ne da gaske ake so ka ba ka cike idaniyansu wasu kuma malamai suka ce gwale su ake nufin kai a gwale su ka a ba su don ka a ƙarfafa musu gwiwa ina fatan mun fahimci wannan da kyau a taƙaice ƙwarai kai ɗan adam ba a yadda ka yabi kanka ba amma Allah ta'ala shi ne ya cancanci ya yabi kansa da kansa me yasa Allah ya cancance ba kansa da kansa saboda irin ni'imomi da yayi mana gasu nan masu yawa wa in tuqtu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku irga ni'iman Allah za ku iya ba za ku iya ba Allah ta'ala shine yake ba mu iskan da muke shaka yanzu kun ga iskan nan da ake shaka oxygen da ake shaka jama'a wallahi in kana fama da wani rashin lafiya Waje wannan iskan natural iska ba za ta zo ma ba sai an sa na'ura an sanya maka artificial iska to in ka samu likitoci ka tambaye su duk minti ɗaya nawa ake shakan wannan numfashin za su faɗa maka miliyoyin kuɗi ne inda za ka yi awa ɗaya za ka ci miliyoyin kuɗi ne ba ɗan ƙananan kuɗi ba ne ba to amma a kyauta kake shan iskan Allah ba ta da iskan Allah kowa na kowa na shi na samu yanzu ka ce sai ka sa fanka sai ka sai fanka in ba wuta wutan ne ma sai ka biya in janareta ne sai ka sa mai haka in duk wani kayan na'ura na sanya ya wuri to za a ga wannan abin akwai taklif akwai dorawa kai da wariya kun gane da kyau kuma baya iya gamsar da kai ɗari bisa ɗari sai a ga yana da side effect ko da yana da wani amfani to a gefe guda ɗaya kuma yana da wani cutarwa inda za ka zama gida AC motan ka AC ofis ɗin ka AC ko ina na ka AC to a jira ka shekara arba'in sai ya tambaye ka wannan AC da ka shaka mun gani da kyau shi yasa fi ɗabi'atul hali za ka ga ko da mutum yana da wadata yana da kayayyakin sanyaya wuri to in wuri ya wuri sai wata sai wani rumfa a gidansa sai a ɗauko jinka irin na gargajiya kuma sai a yi sai ga ya fito wata ya baza tumbi iska na bugawa yana shan asalin iska na danna daga Allah zai sanna na'ura kuma mun gane da kyau kenan kowa yana buƙatan alkhairan da Allah ta'ala ya yi yanzu ka kalli ka kalli kanka jama'a ka kalli idaniyanka ka kalli kunnuwanka ka kalli jikinka gaba ɗaya ka tambayi kanka yanzu a jikinka akwai wata halitta wacce ta cancanci a ce a canza ta daga inda take ba ta kyau ba an sa maka kunni a nan kash da ma an sa maka kunnin nan wajen nan goshi ai da ya fi kyau eh fantastic da ka fi fitowa <coughs> a jikinka kaf wani halitta ne wata halitta ce wacce inda an dan canza ta a inda take za ta fi kyau Allah menene wato baki da a ce wajen kuma su aka yi shi a nan ai da fi kyau ko ina ya cancanci baki a duk jikinka gaba daya ina cancanta a sa eh, za a ga Allah ta'ala shi ne a sanar halikina ko ina ta abin da ke jikinka an sanya shi inda ya dace to Allah ne ya maka wannan mun gane jama'a da kyau wallahi Allah ne ya ma kai ka tashi daga nan ka je gidan marayu da ya can a tukur-tukur za ka je za ka cimma waɗansu mutane wani za a gan shi da katon kai haka tun da aka haife shi kwanciya kawai yake ta yi ga shi na a gidan marayu in ka tambayi kanka yanzu wannan mutum saboda Allah ne ya hana Allah za a gaba ka da ansa bai hana Allah komi ba in ka tambayi kanka to kai da aka yi ka fi a sani ta ƙauyin aka daidaita dirinka to kai kuma mai ka aikawa Allah ne ka ba shi ya yi ka a haka me ka ba Allah ya yi ka da labba guda biyu da harshe da hanci da baki da idaniya da ƙafafuwa ka kalli ƙafarka ba ka mata ci ba a ki kawai in za ka tafi tafiya kawai za ka yi ba ki motan ka ko sai ka kakakaka ta yi kayan ci babar ɗanka sai ka buga keken ka sai kai famfin ka taka amma kalli kafanka kawai duk sanda kake son tafiya kawai za ka yi ta tafiya kuma ba a canza taya ku samu dattawan mu yan shekara tamanin diddigensa dai shine diddigensa ba canza ba canza ba a taba cewa diddigenka ya tashi aiki ka canza ba waye maka wannan halittar jama'a Allah ta'ala ya wannan ya samar mana da dabbobi ya samar mana da tsirrai ya kore mana manya-manyan al'amura za ka zo ka cimma ɗan adam ƙwara ɗaya sai ya tasa shanu guda hamsin guda ɗari yana kontrol ɗinsu haka ne hmm. kuma sun fi shi ƙarfi inda za su taru amma waye kore mana su sai ga tirela daga nan ta kai kusan tsawon masallacin nan amma ya ga wani yaro ɗan ƙanƙani ɗan ƙwanda twenty bai kai shekara ashirin ba amma yana kaɗa ta yadda ya ka dama ya shiga wancan lungu ya shiga wancan kwana ya bi titi ya jin. ya taka ta yaro ɗan ƙanƙani kalli wannan tirela haka gingine miya wannan duk wane ne ya fifita ma akan waɗannan halittu ma inda Allah ya so sai dai su safarta mu ba mu safarta su ba to saboda Allah irin waɗannan ni'imomi da Allah ya mana bai cancanci ya gode wa kansa ba ya cancanta kai ya cancanta mu karan kanmu ma harshen mu ya zanto harshe ne mai godiya ina fatan mun gane wannan da kyau mu kan mu wa Allah bisa ga irin waɗannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana masu yawa ko mu gode masa a kodon lokaci mun fahimta da kyau shi yasa ma lafazin alhamdu na nufin wanda kake go na nufin kalmar da ake gode ma wanda ya cancanci a gode masa ko da san da ka gode masa bai ba komai ba bai maka wani abu ba kun gane ko shine bambancin kalmar da ashukuru in ka ce ashukuru ana amfani da lafazin ashkuru ne ga wani wanda ya kyautata maka to a sa'ad da ya go kyautata maka sai ka ce masa ashkuruka ina gode maka wato lafazin ashukuru yakan zo ne bayan wani kyautatawa daga wani mutum daga wani mutum ko wani abu sai ya gode masa mun gane ko a larabci sai a amfani da lafazin ashukuru amma labarin alhamdu ana amfani da watannan kalma ce don yabo da godiya ba wai don an maka wani abu sanda kake yaban ko kake godiyan ba an gane ta iya yiwa ma ka ne ka yanke ka faɗi ka karye ka yanke jiki ka faɗi ka karye amma sai ka ce alhamdulillah a nan ba za ka ce ashkuru ba saboda ashkuru ba a ambata ba a ambatanta sai in akwai wani abu da aka yi maka na kyautatawa mun gane ko to shi yasa shi Allah ta'ala shine ya cancanci alhamdu shi kadai yayi maka bai maka ba ya riga yayi ko da lokaci gode wa Allah shine Bahaushe ya ce ko kana bakin kura ne to godewa Allah duk halin da kasance kai ka gode wa ka gode ma Allah maɗaukakin sarki bisa ga wannan hali da shi yasa hadisi zo sahihi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace iza qala al-abdu alhamdulillahi qala sadaqa abdi alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in bawa yace godiya ta tabbata ga Allah sai Allah ya ce bawa na ya faɗi gaskiya tabbas haƙiƙa godiya sun tabbata gare ni mun gane ko al-imamu turmudi ya rawaito wannan hadisi ne hasan al-imamu muslim Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik shi kuma yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna allaha la yarda li anil abdi an ya'kula al aklata fayahmaduhu alaiha aw yashriba al shurbata fayahmaduhu alaiha Allah ta'ala yana yadda da bawa ya ya amincewa bawa in bawa ya ɗauki ɗabi'an gode ma Allah in ya ci loma ɗaya na abinci loma ƙwara ɗaya tak ya samu amma da ya ci waccan nan lomar sai ya ce alhamdulillah kwankwadon ruwa ƙwara ne tak ya yi amma da ya sha wannan ruwan ko wani abin sha sai ce alhamdulillah to zai ga Allah ta'ala ya ƙara wasu Allah ya yarda da shi mu yawaita godewa Allah a cikin harkokinmu na rayuwa in gane ko mu gode ma Allah mu zanto muna da wato lisanun shakir harshe mai yawan godiya ga Allah madaukakin sarki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ce wa ista azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangijin ku yayi shela Allah ya yayata a duniya cewa matukar kuna ko gode mani matukar kuna tintina mani kuna gode mani a ɗan gwargwadon abin da na baku ko ba yawa to Allah ta'ala ce la azidannakum ni ko zan rubanya muku ni ko zan kara muku wala in kafartum in ko kuka kuturce kuka zama butulu kuka ci kuka shara baki an baka a makaruna kamar ba a baka ba kake ka goje ma wanda ya baka shine Allah mun gane da kyau Allah ta'ala ce inna azabi la shadid to na kwaci dan abin da kake rainawa ma sai a kwaci azabin Allah na da tsanani mun gane jama'a da kyau shi yasa babban malamin musulunci Al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yace ma min ni'matin illa walhamdulillahi afdalu minha babu wata ni'ima da za a yi wa bawa face cewa alhamdulillahi a kowane hali ya fi wannan ni'imar da aka yi masa in gane ko me wata cewa alhamdulillah in zaka ta abinci in zaka fara cin abinci ka ce bismillah kabe da makaranta a jiya in ba haka ba sai ku ci tare da shi ka zo aka ci abinci ba kai basmala ba wala da shaidan za ku ci shi yasa ya kai ta cin abincin wannan abincin wala Allah yunwa kawai ke iya batar maka wata asalin abinci yana yana raba ka da cututtuka in kana cin labeyyen abinci kana cin abinci kana koshi to hatta cututtuka za su nisanci jikinka To zai ga kana cin abinci cututtuka na karuwa maka kana cin abinci matsaloli na da duwa wani ba ya ci abincin ba minti kaɗan ya ji ba albarkar abincin mun gane ko lafiya da kwarjinin da ake bukata in an ci abinci baya samuwa me yasa ana cin abincin da shaidanu wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin cin abinci to dama shi ma'aikin Allah ba shi kadai yake cin abinci ba annabi yana da wata irin kula wadda sai mutum hudu suke iya dauka kulan da ake sawa ma'aikin Allah abinci sai sahabbai hudu sun taru mutum uku ne ba za su iya dauka ba sai mutum biyu sun tsaya nan mutum biyu sun tsaya nan sai a zo a haɗu kowa ya sa hannu a ci wata rana an zo da watan nan kula an fara cin abinci sai ga wani cikin sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zuwa kawai sai ya kai hannu cikin wannan abincin sai yi basmala ba annabi ya gub sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike hannunsa annabi ya ce na rantse da Allah gashi na rike hannun shedan tare da nasa na hada hannun shi da na shedan na rike annabi ya ce gashi ba ina rike da shaidan fa ga fa shi ba as-sadiqul masduq ya ce ina rike da hannun shaidan a yanzu din nan ma'aikin Allah ya ce shaidan yana tsaye ku gefen duk wanda ya zo zai sa hannu a abinci sai ya ce bismillah shaidan bai samu kafan da zai iya sa hannu ba tun duk ana ta basmala har sai da wannan yazo. zo yana zuwa kawai sai ya jefa hannu cikin abinci ba tare da basmala ba shaidan ko ya ce me zai yi in ba ya kara hannun shi a hannun wannan mutum da bai yi basmala ba sai su rika yin loma tare in gane da kyau na bai ce aida ka ɗibe mana albarkar abinci ce bismillah da ya ce bismillah sai ya dawo ci abincin hadisi ne ingantacci to Allah mun fahimci wannan da kyau shi yasa in zaka fara sai ka ce bismillah in ka kammala kuma sai ka ce alhamdulillah wannan ka karantar da kanka haka kai wa kanka tarbiya ka kora kanka a haka daidai da aya ko gyaɗa. ko fiya wata in za ka sha to ka tabbatar da cewa ka ce bismillahi duk abin da za ka sha sai ka aiki ɗa ne kawai Ɗan zan ɗan jefa ɗa ƙwara ɗaya ƙwara biyu sai na yi wani basmala sai ka yi in ka gama sai ka ce alhamdulillahi. mun gane jama'a da kyau in rake za ka sha duk abin da za ka sa a baka to ka tabbatar da cewa ka yi basmala in ka gama ka ce alhamdulillahi gode wa Allah ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki yana son haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi da ana bin ya fidda. ma'aikin Allah ce ma an amallahu ala abdin ni'matan fa qala alhamdulillah illa kana alladhi a'taqu afdala mimma akhadha duk mutumin da Allah ya masa wata ni'ima sai ce ya gode wa Allah ya gode wa Allah da baka to sai ka cimma abin da zai biyo bayan abin da aka bashi ya fi wanda aka bashi ma'ana dadi da zai samu to ya fi wanda ya daga ya samu in gane ko ibn maja ya fitar kuma hadisi ne hasan saboda godewa Allah cewa alhamdulillahi na cikin albaqiyatus salikat da Allah yake cewa wal baqiyatus salikatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah ta'ala ce baqiyatus salikat sune irin su fadin alhamdulillahi Allah ta'ala ce waɗannan ladansu suna wanzuwa har sai sun raka ka shiga aljanna rango ba alkiyama ina fatan mun fahimci wannan da kyau har sai sadaka ka je aljanna to na daga yana shiga cikin faɗin gode ma Allah kamar da malaman musulunci suka faɗa shine mutum ya rika bin Allah ma'ana lafazin alhamdu godiya ga Allah tana nuna furci na baka sannan kuma da aiki na gaba mutumin duk da zai ce ya gode ma Allah a bakin shi saboda wata falala da Allah ta'ala ya yi masa amma sai ya amfani da wannan falalan kuma sai ya saba ma Allah misali Allah ta'ala ya bashi waya mai kyau mai kyau mai tsada wacce za ta yi masa duk wata duk wani abin da yake bukata browsing zai yi a duk abin da zai yi wannan wayar za ta yi masa Allah ya azarta shi da ita ila wayar nan tana tsada ta kai dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari Allah ta'ala ya yi mashi baiwanta to kar ya ce alhamdulillah a bakin shi ya zama awwalu ma yabda'u bihi farkon abin da zai fara yi da wannan waya shine ya fara mutugo na iskanci da browsing da shiga google yana binciko batsa yana binciko tsareci, yana binciko haramci wannan mutum bai gode ba Allah ba mun gane jama'a da kyau domin kuwa khalafa amaluhu qawlu qawlahu aikin shi ya saba ma me aikin sa ya saba ma zancan sa ina fatan mun fahimci wannan da kyau aikin sa ya saba ma zancan sa don Allah mun fahimci wannan da kyau to shi yasa ake buƙatar ya zan ka tudanya abinda zaka faɗa na baka ga aikin gabbai in Allah ya azarta ka da motan hawa da baka da ita yanzu ka tabbatar da kai iya kokarin ka kakkai wani aiki na sabo da wannan mota mun gane ko duk abin da Allah ya hana kakkai da wannan motan in kai wani sabo da wannan motan kaman ka ka bujirce kenan ka zama butulu ba gode ma Allah kan ni'imar da ya maka ba mun gane da kyau in Allah ya baka idaniya a daidai lokacin da waɗansu makati ne to ka tabbatar da cewa idaniyan nan baka kallon komai sai alkhairi da su in ba ka baka godewa Allah akan falala ta ido da ya baka ba in Allah ya ba kunnuwa kakkaci komi sai alkhairi in ba ka ba godewa Allah ba a tunkule dai malaman musulunci sun ya gode ma Allah tsakanin faɗi na baka da aiki na gaba in gane da kyau mutumin da ya kutsa ma saban Allah ya dumu dumu cikin ayyukan laifi wannan mutum ba za a ce ya gode ma Allah ba kuma za a ji masa tsoron ka Allah ta'ala ya kwace nikmat da ya yi masa ina fatan mun gane da kyau za a ji masa tsoron haka in Allah ta'ala ya baka wata ni'ima sai ka rika jaban Allah da ita ka rika bautawa Allah da ita ka rika nisanta duk abin da Allah ta'ala ya hana maka da wannan ni'imar da ya maka to sai Allah ta'ala ya kara maka in kuna karanta jami'ul ulumi wal hikam littafin al-imam ibn rajab al-hanbali zaka ji wani dattijo wani tsoho ya kai shekara 100 plus ya wuce shekara 100 amma ba abin da baya gani ƙananan rubutu yana gani yana iya tauna komi yana iya aikata komi amma zo wani katon rami za a tsallaka matasa duk sun kasa amma tsohon nan da ya ja daga baya da aka ce 1234 2 da ya tsallake malam da ya tsallake ga yara matasa sun kasa matasa suka yi organizing kawunan su suka je suka same suka tattara kansu suka same shi baba ya aka yi sama da shekara ɗari amma wannan wagegen rami kana iya tsallake shi ya ce i waɗannan gaban namu ne muka kiyaye ma Allah su muka nuna godiya ga Allah sanda muke matasa ba abin da muka yi da ɗaya daga cikin wannan gaban da wagan shi a jikina ba zan iya tana na saba ma Allah da shi ba mu mun kiyaye ma Allah gaban namu lokacin muna matasa ba mi ma Allah ta'ala warki da gaban da ya bamu ba ya da ya bamu ba mu yadda mun kalli komai ba sai alkhairi kunnuwa da ya ba mu ji komai ba sai alkhairi kafafuwa da ya ba mu taka ko ina ba sai wurin alkhairi ba mu sharri ba haka hannaye mu haka dukkan gaban jikin mu mun gane da kyau duk gaban jikin mu sai Allah ta'ala ya kiyaye mana su in kuna karanta sai ya kiyaye mana su bayan mun tsufa mun gane da kyau ka kiyaye ma Allah ka sanda kake matashi shi kuma Allah ta'ala ya kiyaye maka su bayan ka girma to Allah mun fahimci wannan da kyau in kana karanta sayar wa alamin nubala za ka ji sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sa'adu bin abi waqas ya kai kusan shekara casa'in a duniya kaga yana jin kanshin ɗari amma aka ɗaura mashi aure da budurwa aka zo ana fere da shi za a biya ce da kai shi ce to shi bai taba zina ba Allah ta'ala sai kiyaye masa al'aurarsa sai zan ya tsufa da ƙarfinsa da lafiyarsa gashi yana kusan tinkaran ɗari amma kuma yana iya aure da budurwa lafiya lau mun gane jama'a da kyau lafiya lau duk gaban da in ka yadda ka zama kartaki ka zama mazinaci to bayan kwana biyu mutum sai lalace sai zama halaliyar kama ba abin da za ka iya yi ballantana kuma haram ɗin ma in ko ka kiyayewa Allah gangan jikinka da ko'ina to ka gode ma Allah kenan shi kuma Allah yana da ka'ida da in ka gode mashi zai maka dadi kare da makaranta a baya ina fatan mun gane da kyau in ko ka kafirce sai ya kwace Allah ta'ala ya buga mana misali wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ko bima kanu yaqsibuna Allah madaukakin sarki ya buga misalin wani gari ba irin ni'imar da bai ma mutanen garin nan ba wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan innatan tana cikin aminci ya risku rizquha ragadan arzikin tana zuwa ta ko ina amma sai ta kice godiya ta kafurcewa Allah sai Allah ta'ala dandana mata wahala a cikin suratul nahl ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu musulmi kasantuwar lokaci ya ɗan ja saura ɗan mintunan mu kaɗan zuwa gobe insha Allah subhanahu ta'ala za mu ƙara bayani gwargwadon abin da al'imamu sa'adi ya kawo a cikin wannan tafsiri nasa ƙarƙashin watan nan aya alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun al-imamu sa'adi ya yi maganganu masu tsada masu kyau a cikin wannan tafsirin nasa da akan ce tafsirin sa'adi mun gane ko wato tafsirin karim Rashman fi tafsirin kalamin mannan mun gane ko yana cikin malamin manya masu tafsiri to zuwa gobe da maganganunsa za mu fara wajen fassara watan nan aya amma kafin nan akwai tambaya da muke da ita wacce za mu amsa insha Allah subhanahu wataala mai tambaya yana cewa a tambayar farko ya ce malam bayan dai gaisuwa da yana alkhairi mara fatan alkhairi ga dukkanmu sai yake cewa yana so a ƙara masa bayani a kan tsaka a masa bayani game da tsaka al'imam bukhari ya buɗe babi babu katalil wadai babin da zai magana dangane da kashe tsaka mun gane ko duk su badruddin al'aini a umdatul qari su ibnu hajar al-asqalani a fathul bari duk sun yi bayanai masu yawa me yasa ake kashe tsaka ana san a kashe tsaka ana samun ladan an kashe tsaka saboda kisan annabi ibrahim a lokacin da annabi ibrahim ya yi wa mushirikai wa'azi ya ja hankalin su na bautawa ka, a ƙarke suka ƙi mun gane ko sai ya koma duka ya kakkarya allolansu bara ga ila ali hatihim bi zarge duk ya kakkarya su suka da suka ce man fa'ala za bi ali hatina innahu lamin al-zalimin waye ma kuma kanmu wannan ta'addanci ya kakkarya su duk wanda ya wannan azzalimi wasu ka ce sami ina fatan ya tsuruhun yukan da ku ibrahim ai mun ji wani saurayi yana aibanta su ibrahim wal'alla shi ne mun gane ko aka je aka zo da annabi ibrahim suka yi mai tambayoyi a karke da zai kama annabi ibrahim suka tara tarin itace tarin itace suka sawa itacen wuta sai da itacen ya kama ganga-ganga wuta ya kama shi lashar iyatan wala garbiya wuta ya riga ya kama itacen nan ba ƙaramin kamu ba sai suka ɗauko annabi ibrahim sai suka jefa shi a wannan wuta to a lokacin da annabi ibrahim ke cikin wannan wutan duk da allah ya mayar da wannan wutan amintaccen sanyi ga annabi ibrahim kare da ya faɗa amma ta da haka ita tsaka ita ba da ita ake yi ba saboda shi shigi sai tsaka kawai ta je ta mawa ɗauko kirare ita ma za ta bada nata donation za ta bada nata ɗan gudunmuwa rigigi rigigi sai ga tsaka kawai ta je ta ɗauko ta ɗauko kirare makamashi ita ma ta ƙara jefawa sai ta koma ta ɗauko makamashi ta ƙara jefawa wai wutan ya ci gaba da ci ya ƙona annabi ibrahim mo ammo ya ƙona shi sosai mun gane da kyau tana buƙatar ya ƙona shi da yawa kaga wannan mummunan niyya ta tsaka ya sanya aka tsine mata albarka duk inda aka ganta ake kashe ta kuma ya zama ba ta da alkhairi cututtuka ne a jikin tabbatik in kana tattauna da likitoci za su faɗa maka mu na zamani aka tana da cututtuka birtik a tattare da ita kuma in ka zo a kace ka kai mata pap ɗaya ka mutu ya fi lada saboda yadda ake jin haushin ta a addini don ma wai a nuna kakkaran gwanta mata ka hada da ƙarfin ka na bara mun gane ko kai mata bugun dawon uwan magaji ba ɗan ƙarƙari ba tuku za ka yi mata ba ƙarami ba yadda tuka ɗaya za ta harba lahira ina fatan mun gane mu daina ƙyale tsaka a gidajenmu da duk wani abu da ke kawo tsaka ma mu nisance shi sannan yana tambaya ta ƙarke malam me bambanci tsakanin girman kai da kamun kai to akwai bambanci in an ce girman kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fassara da cewa batarul haqq wa qamtun nas in an ce girman kai abubuwa guda biyu suke haduwa su zama girman kai abu na farko kin karban gaskiya ga abu an faɗa ma kaga gaskiya ne ba ka sani amma kawai suka yi karba saboda son zuciya abu na biyu kuma raina mutane su ne ki ake kira girman kai a faɗa ma mutum gaskiya ya ki karba na biyu ya raina mutane ya rika wa mutane kallon hadarin kaji ya raina kowa in gane jama'a su mutane inda kake kallon su haka suke kallon ka in ka rena su kuma su rena ka inda ka san mutum ne yanzu ya ga shi ya isa sai ya je sai ya dare sama dutse wai dan kai kowa tsawo inda in ya yi kasa da kanshi haka zai rika kallon jama'a fici fici shi yana saman su yana kallon su fici fici to su ma daga kasa ɗin za a kai mi za a yi haka gan shi eh shi ma ɗan fici ci za su gan shi to ina da zai sako kawai duka a zuro a ganshi da mutunci ya ga jama'a da mutunci mun gane da kyau to wannan shine girman kai amma wato kamun kai shine girmama kai akwai bambanci tsakanin girman kai da girmama kai mun gane girmama kai shine shiga duk wani inda ka san zai zubda ma da mutunci ko a ci zarafinka ko a walakanta ka to ka ja baya kun gane in ka san Allah ya ma falala ko ta shekaru ko ta mutunci ko ta wani abu to duk inda ka san in ka je za a walakanta ka kakkaci kun gane da kyau duk wanda ka san in ka kusance shi zai faɗa maka bakan magana ya tozarta ka kakka kusance shi ka kama mutuncinka ka yi hakuri da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya baka ka yi hakuri da shi ka to kama mutuncinka kenan ina fatan mun gane da kyau shine kamun kai kakka je inda za a walakanta ka wanda za a walakanta addininka wanda za a walakanta iyayenka wanda za a walakanta wani naka ma ka je wajen kakka shiga in na dole da haɗa ku hanya da irinsu to kai ta ka tsantsan kakka yi wata magana ba laifi ba ne ba in ka ga mutane masu tozarta jama'a kai ma sallama ka wuce abinka mun gane jama'a da kyau dan ka je inda za a walakanta ka wannan shi ake kira girmama kai muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh